hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da shida ga watan hudu shekara ta da shida. mun sake haɗuwa a farfajiyar wannan makaranta na alfaruk islamic academy domin ci gaba da dauran littafin ashirin mujibatun linnajati wato wasu abubuwa guda goma da suke tabbatar ma mutum da tsira a duniya da lahira na babban malami sheikh dr abdulrazak bin abdulmuhsin albadar hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan shine darasinmu na biyu ajiya muka fara yau kuma za mu darasi na biyun Allah yarda ajiya jiya mun ji mukaddiman da malam yayi na gabatarwa a cikin wannan littafi da muhimmancin da ke cikin karatun abinda wannan littafi ya kunsa wato har ya kawo mana hadisin a ya kawo mana asar din a tarihin abin da ya faru tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar radiyallahu anil jami' mun tuna ku to yau shine zamu tashi al-mujibul awwal abu na farko da ke tabbatar ma mutum da tsira a nan gidan duniya da lahira shine tauhidullahi azza wa jalla kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidi kadaita Allah da tauhidi yana tabbatar ma mutum da tsira a duniya saboda yana haramta zubar da jininsa da cin dukiyarsa da kuma keta mutuncinsa wannan amfani ne musamman ga duk adam ɗin da ya san ya kamata a ban ƙasa sannan wa ikhlasud dini lahu da kuma kadaita addini tsantsanta addini mutum ya rinka yin addini tsantsa domin Allah wannan kuma zai amfani mutum a lahira domin da wannan ne kadai ake shiga aljanna yau malayan fa'umalun wala banun ranar alkiyama rana ne da dukiya da 'ya'ya ba za su amfani mutum ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya tsarkakkiya kubutacciya wanda ba shirka a cikinta to kaga sai malai ce fa azamu asbabun najati yawmal qiyama ka sani mafi girman dalilin da ke sa mutum ya tsira ranar alkiyama bal kai bar ma wannan maganan la najata illa bihi ba yanda za a yi mutum ya tsira sai da shi menene abin da shine mafi girman hanyar da ke sa a tsira kuma menene abin da ke sa mutum ma ba zai tsira ba dole sai yana da shi shine sai malai ce tauhidullah shine zanto mu ce yana da ta Allah subhanahu ta'ala a cikin bauta wa ikhlasu ddin lahu da kuma tsantsanta addini tsabtace addinin gare shi kar mutum ya rinka jin Allah na yi wani ma yana yi ko Allah ko ya so in wane bai so ba ba zai faru ba ko mutum ya rinka zuwa gidan gobe da nisa kamar da na ta faɗa muku wani da muka hau mota da shi direba ko in wasu ku ba su manta ba lokacin ana kamfen ɗin siyasa wasu shekaru can baya sai aka rinka daga fostan wani sai aka kuma daga fostan kishiyansa na takara sai yake cewa wai wallahi wani yana da wani boka da idan aka kai mishi fostan wanda ya tsaya takara tare da shi in ya sa shi a ruwa ya soka mai wata allura to sai ya faɗi zaɓe ba zai ci ba don haka ya rantse da Allah wancan ba zai ci ba to ni kuma ba waya lokacin ba zamanin wayoyi ne sosai ba motan haya ce ma bayan wasu lokuta kuma wanda ya faɗan kuma shi ya faɗi zaɓen bai ci ba na ce na ma da yanzu ne na sayin da yankin ce mai to ya aka yi to ba wanda ya sai wani abun ba Allah ba kuma yana faruwa ne da kaiko da kaddarawan Allah mala yace wa taqaddama fil qissati al'azima as-sadiqa ya riga ya gabata a jiya mun ji a kissa a kissa mai girma wanda ta gabata qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da sayyidina Abubakar ya tambaye shi man najatu ko man najatu hadha amr sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa menene tsira a cikin wannan al'amarin wanda da an yi sa ake tsira sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ce da shi man qabila minni al-kalima duk wanda ya karbi kalmar shahada daga gare ni allati arattu ala ammi wanda na bijiro da ita ga ga ga baffa na faradaha alayya sai ya dawo min da ita ya ƙi karɓan kalmar shahada don haka duk wanda ya karɓi kalmar shahada fa huwa lahu najatun to wannan kalmar shahadan tana tsira a gare shi ta yanda a nan duniya ba za a zubar da jininsa ba don musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da jinananku da mutuncinku da dukiyoyinku haramun ne ko a hajjatul wada littafin da zamu fara fara karanta shi an jima insha Allah a baya cidda to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kalmar shahada tana tsare ma mutum wannan sai ma ce wal muradu bil kalima abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi a cikin hadisin da yace man qabila minni al kalima duk wanda ya karbi wannan kalma daga gare ni abinda ake nufi da kalman yace kalimatu tauhid ita ce kalmar shahada wato la ilaha illallah me ake nufi da karbanta shine mutum ya karbe ta da ta guda bakwai ya san me take faɗa kuma ya san yana da mai sakankancewa da ita yana jawuwa ga dukkan abin da ta ja mishi ko da an zo wurin da jinin shi da rayuwarsa za su salwanta ne in dai kalmar shahada gabas ta yi to koransa da jinin su za su salwanta shi ma gabas ɗin zai an gane ko da yadda da duk abin da ta hukunta ta zartar ba za ka zaɓi abin da ya maka daɗi ka yi ka ƙyala wanda bai maka ba shi ne ma'anar kalmar shahada mala ce laisal muradu an ya talaffaza bi hal insani fa hasan kun ji ko walaital murad ba abin da ake nufi da kalmar shahadar nan an ya talaffaza biha insan shine mutum ya furuci da ita fa hasab kadai wai kai furuci shikenan ka gama ba a'a wa innamal murad abin da ake nufi da kalmar kalimatut tauhid shine tahqiqu ma dallat alaihi ka tabbatar da abin da ta yi nuni a kansa min ikhlasu dini lillah na farkon su kama tun daga tsantsanta addini ga Allah wa ifraduhu subhanahu wa ta'ala bil ibadati da kuma keɓe shi shi kaɗai da bauta ba tare da haɗa shi da wani ba malice fattauhidu kun ga tauhidi huwa al-ghayatu allati khalaqa Allahu khalqa li ajliha ita ce ƙurewar manufar da Allah ya halicci mutane domin ta al-khalq ana bi ana anna babban dalili ƙurewar dalilin da yasa Allah ya kuma halicci mutane ita ce kalmar shahada wa aujadahum li tahqiqiha kuma ya samar da mutane ne ma a doron ƙasa don su tabbatar da ibada da kalmar shahada babban dalilin da ya sa kuka ga ake ba mu ruwan sama ake ba mu tsirrai aka yarda dabba tana da ranta tana jin daɗinta tana so ta rayu yadda kike so ki rayu amma aka yarda miki ki yanka ki soya ki feɗe ki sarranki kuma ba a ce kin yi laifi ba bambancin shine ke ana so ne ke bauta ma Allah ita kuma ba ɗora mata ba to sai ki dawo ta baya ki fahimci cewa yanzu Allah ya baki rai ya yadda ki yanka ta ki soya ki ci ki ji daɗi ganyayyaki sai wanda ranki ya so ki ci yanzu sai shi kuma ki ce ba za ki bauta masa ba ke kina ga za a zauna lafiya tabbas ba za a zauna lafiya ba a hankalce ballantana a ilmance a shari'ance kama qala ta subhanahu wa ta'ala kamar inda Allah mai girma da buwa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal ins da ɗai ban halicci mutum da aljamba illa liya abudun sai don su taru su bauta mun gaba ɗayansu suratun zariya aya ta hamsin da shida wa su subhanahu huwa ta'ala haka nan Allah ne eh, subhanahu tsira da aminci sun taba Allah mai girma da buwa ya yi ƙara cewa wa qada rabbuka ubangijinka ya riga ya hukunta kuma ba wanda ya sai ta da hukuncin Allah me Allah ya hukunta Allah ta abudu Allah kada ku kuskura da ɗai Ta abudu ku bauta ma wani illa iyahu face shi shi kadai in dai kuna so ku zauna lafiya ku samu kwanciyar hankali a duniya ku samu kwanciyar hankali a kabari ku shigo aljannan da ni'imar ta baya karewa duk mai neman wannan to ya bauta ma Allah kar ya sauka a kansa yan uwa kula da imani fa ana yin sa ne fiye da nake ake kula da lafiyar da ke cikin jiki fiye da abincin da ake ci fiye da suturan da ake sawa fiye da duk wani nau'in ni'ima saboda idan Allah ya amshe ki a matsayin wanda yadda da ita to ba yanda za a ke tozar fa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala haka Allah ya ce in dai ka kyautata yanda nake so to ni Allah na ce maka ba zan taba aikin ka kowane iri bane kuma tarihi ya kaskata wannan ku tuna suratul kahfi yara marayu waɗanda mahaifinsu tsufa ya zo ya ga zai mutu yaran ƙananu ba su da wayau katanga fa gini ya yi a wuri ya bizna kuɗi a ƙasa ya gina katanga fatan shi wata rana Allah zai nuna musu saboda yardan shi da Allah da sallama al'amarin shi gare shi tafiyansa fa shi ba annabi ba ne amma sai ga shi annabi guda ba wai annabi ba daga cikin ulul azmi minar rusul annabi musa shi aka turo da shi da annabi khidir su zo su yi ma yaran nan marayu hidima menene dalili Allah ya ce wa kana abuhuma saliha mutum ubansu ne mutumin kirki yayi mun abin da nake so sai na turo wannan suka fi kowa gata a duniya su za su kula da 'ya'ya. to mu kuma yanzu wani haramun zai ta tarawa da nufin wai kasu tozarta kai din na gado ne a hannunka ba na gado bane wanda sai kudi da kudin gado nawa bara nawa ne a duniya bara nawa ne ka dora su inda Allah yake so kai matakin farko da zaka taimaki 'ya'yanka da shi shine ka zama bawan Allah duk duniya da lahira ba abin da za ka taimaki 'ya'yanka da shi su zama nagari kamar kai ka zama bawon Allah rayuwarsa hannun Allah take ba hannunka ba duk wani abu da zai je ya dawo Allah ne yake Allah ka taimake mu Allah ka tsare mana zuriyar mu don tsarkin sunayenka wa qala ta'ala haka Allah subhanahu wataala ya ƙara cewa ma umiru da ai ba umarci mutane a doron ƙasa ba illa li sai dan su bauta ma Allah mukhlisina lakuddin suna masu ranta addini a gare shi hunafa suna masu karkata zuwa ga tauhidi shine ma'anar hanifiya hunafa abinda Allah ya bi annabi Ibrahim akai kenan ko inna ibrahima kana ummatan hanifan wala yakun minal mushriki to kullun in tauhidi yazo nan annabi Ibrahim yake shi yasa ku ga saboda karfin tauhidin annabi Ibrahim ne ma sai aka zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsatsansa ta tsatsan annabi Ibrahim ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsatsan shi yazo to daga cikin abin da ya fifita annabi Ibrahim har aka kawo mafi darajar annabi ta zuriyarsa shine tauhidin da yake da shi duk abin da Allah ya ba annabi Ibrahim da shi a cikin ƙur'ani babu kamar abin da ya ambata na tauhidinsa da ta Allah to ke ma haka zaki jajirce haka nan zaki hakuri haka nan zaki jure wata rana sai labari nasara kuma ta tabbata malai ce fa asasun najati ku sani tubali tushen da ake samun tsira wal falahi kuma a rabauta in aka ce al falah shine ki samu abin da ke miki dadi ki kubuta daga abin da kike jin tsoron faruwar shi shine al falah to tushen babban abin da ke sa ki rabauta yawmal qiyama a ranar al qiyama shine tauhidullahi anan gidan duniya ki kadaita Allah da bauta wa hadhihi najatul halifa wannan tsira da ake samun ta saman miya tana samuwa ne bi tauhidi ala nau'ain ta hanyar kiyaye tauhidi ana samun ta ne da tauhidi a bisa nau'i guda biyu duk wanda ya tabbatar da tauhidi aka ce zai tsira a lahira ko to tsiran da zai yi a lahira nau'i biyu ne al'awwalu tsira na farko shine min man dakhala an-nar haka ne najatun min dukulin na fa'ida na farko shi ne najatun tsira da zaki min dukulin nari daga shiga wuta ba ma zaki shiga ba falmar'u domin yadda al'amari yake shi ne, almar'u duk mutumin da in kana haqiqan litauhid inda ya tabbatar da tauhidi a nan gidan duniya ta haƙiƙan kamila tabbatarwa cikakkiya ba mutum na sallah a masallaci boka na bashi sa'a a kuma ta baya ba kun fahimci maganin ba tana zuwa karatu ba kuma boka ke bata maganin kasuwa ko shi ke bata maganin ko saurayi ya zo neman auren yanta sai ta ce akwai wanda za ka je ku gani ko wani abin boka ne in ya gan shi da wasu dawa ya ce wannan ba da shi bai yi ba ba shi ba ne a sallame shi kun san ana yin haka mutane sun tun wuce haka ba to duk wanda ya tabbatar da tauhidi yanda Allah ya ce to albishir na farko shine falanya da kulan nar ba ma ne taba shiga wuta ba ya Allah ka samu mu ne dan tsarkin sunayenka Allah ka datar da mu ka samu cikinsu. cikin su bal kai a maimakon haka ma dukhuluhul janna shigan shi aljanna dukhulan awwaliyan shiga ne na tashin farko ba tare da bata lokaci ba ba batun wai ba za a shiga wuta bane a'a in an zo ɗiban tawagan 'yan aljanna ɗiban farko mutum zai wuce inda tauhidi ya yi kyau bidunin hisabin ba tare da an tsare shi an ƙididdigi ayyukansa ba shine hisabi wala azabin ballantana a ce za a azabtar da shi ba za a tare shi a bincike aikin ba ballantana a yi masa azaba kun ga tauhidi kam ya yi rana wasani sai kuma kubutar wanda tauhidi ke yi na biyu shine najatun minal khuludi fin nari in an samu kuskure da ganganci mutum ya shiga wutan Allah karka samu a cikin wanda za su shiga wuta don tsarkin sunayenka Allah ka yace mana to idan ma mutum ya shiga wutan wa hadha fi man lam yukammil tauhid wanda wannan shiga wutan yana tabbata ne ga wanda bai kammala tauhidinsa ba kun gane ko walam yutammimahu kuma bai cika shi ba bal waqa'at minhu jumlatun min al ma'asi sai dai an samu wasu tari na zunubai a tare da shi kila ta cutar da makwabciyanta ko da zagi ne kuwa kunga sai ta je wuta in ba ta yafe ba ko musamman in ta yawaita kuma ibadanta bai kai na abiya ba inda duk wanda ya ci mutuncin wani da ibadan shi za a biya da ibadan shi ake biya to wanda aka same shi da wani tarin zunubai wa kaba'iruz zunub da manyan laifuka kamar zagin iyaye ko kaman taimakon ɗan bidi'a kaman wurin sayar da fili a canza bikom a canza layi a canza girman ƙasa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine ma duk wanda ya zagi iyayensu wa la'ana Allahu man awa man awa muhdisan duk wanda ya ɓoye mai laifi ka san wani bai da laifi ka taimaka aka ɓoye shi saboda yana da uwa a gindin murhu kowa na mai laifi hmm? obe da laifi a ɓoye shi a to lallai na ya kuskure tuntuban harshe ne mutum ya laifi kuma a ɓoye shi ko mutum ya bidiya a taimake shi sanai ce la'anallahu man ghayyara manar duk wanda ya canza iyakan ƙasa Allah ya tsine mai albarka ko ya ƙara a ce ai zanen gidan nan ba zai fita ba sai an samu koda kafa biyu ne ta baya sannan ne sai ce to ai ku canza ku rushe bulan mana kuma da shi ta baya ai filin shi ma ko mu ce ce ai na gwamnati ne kawai ku shiga na gwamnati ai ba naka bane gwamnati al'umma ce ko ba haka ba Allah ka tsare mu to wannan in yi haka ab'afat imanuhu imaninsa zai rauni wa tauhidahu da tauhidinsa wastahaqqa dukhulan nar bi sababiha kuma sai cancanci shiga wuta saboda wannan raunin imani fa inna tauhida to irin wanda ya samu wannan matsala ya kai ga shiga wuta za a waye gari tauhidin nan sayunjihi zai kubutar da shi min al-khulud fi daga dawwama a cikin gidan wutar to amma kullun dai muna sake maimaitawa idan mutum na cewa musulmi bai dawwama a wuta gaskiya ne mu ma mun yi imani da haka dan akida ce ta ahlus sunna wal jamaa to amma abin da muke cewa shine ki gwada sa karfe a gidan wuta ye jaja zur sai ki dauko ki lashe shi a bakin ki, ko ki damke shi a hannunki saƙon da ya kai ƙwaƙwalwar kikinin kashi so dubu saba'in shi ne mafi sauƙin azaban wutan na ran alkiyama mafi sauƙi inda bai mai sanyin kenan inda bai da zafin a gidan wuta akwai da ra'ayi wannan na sakan uku yana cikin hayyacin shi to yanzu sai ke ki yarda ki zauna a irin wannan yanayin ran alkiyama wani fa shekara dubu zai wani hamsin wani dubu ɗari biyu har masu miliyan sai an samu to sai a ce musulmi bai dawama a wuta gaskiya ne wallahi gaskiya ne in dai musulmi ne ba zai dawama ba amma fa bala'in bayan da kai kake siffantawa da wannan abin da kake faɗa ba ne Roki Allah tsari daga wuta roƙi Allah tsari daga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta ya Allah ya kunu ma'aluhu ila aljanna da ƙarshe sai zamto makomansa ita ce gidan aljanna Allah ka sa mu na aljanna amma ba tare da azaba ba ko iko ba cewa yace wa amma man yau yawmal qiyamati bighairi tauhid duk wanda ya kuskura kuma wanda ya zo ran alkiyama ba shi da tauhidi fala matma'a fin najati abadan babu kwaɗayin tsira a gare shi dangane da azaba ba zai taba babu kwaɗayin cewa zai tsira wannan har abada in dai ba tauhidi wala sabila lahu kuma ba shi da wata hanya lilairin rahmati wanda zai iya samun rahama wal gufran da gafaran Allah in ka ji za a ce mutum za a cece shi ran alkiyama ko zai fita daga wuta da akwai wanda cetonsu za a yi shi ne man zallari ya shifa wa indahu illa bi iznihi a wani wuri ce illa man radiya lahu rahman wan illa man fitina mun wa radiya lahu qawla illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla sai Allah ya da izini ake ceto kuma izinin sharaɗin a ba da izini a kan mutum shi ne zamto yana da tauhidi shi wanda za a ceta ɗin duk wanda bai da tauhidi ba zai yi wa a cece shi ba to sai mala ya ce ba fani na faɗa ba ku zo ku ji alallahu subhanahu wa ta'ala Allah wanda yake ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka ya faɗa ala lisani rasulihi isa alaihi salam a bisa harshen manzansa annabi isa amincin Allah ya tabbata a gare shi annabi isa yake cewa innahu man yushrik billahi lallai ku sani duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbas Allah ya haramta ya sha makance masa shiga aljanna wa ma'awahu matattaran da zai zauna koran alkiyama annaru ita ce wuta suratul ma'i suratul ma'ida aya ta 72 wa qala subhanahu wa ta'ala haka Allah mai girma da daukaka ya ƙara cewa wallazina kafaru kun ga waɗanda suka kafurta a duniya ko da sun fi ku kuɗi ko da sun fi ku jin daɗi ko da sun fi ku walwala kar ya dame ku kamar yadda ba ce la ta gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad wancan ga suna juyawa su fanta ma su iya shegen su sarran su su tara dukiya sarran su to Allah ya ce ku sani lahum naru jahannam abinda suke da shi a ran alkiyama ta ce wutan jahannama ga tashin hankali na biyu la yuqda alaihim fayamutu ba za a yi hukunci a kansu ba ballata nasu mutu ka ji bala'in da ya fi shiga wutan zama bala'i ba za a yi hukunci a kansu ba ballata nasu mutu wala yi khaffafu anhum min ha kuma ba za a sauƙaƙa musu komai ba daga azabar gidan wutan nan Allah ya ce ƙwarai na isa ne ka na jizi kulle kafur haka muke sakan kawa duk wanda ya butulce mana mana kafirci kuma wallahi tallahi summa billahi alladhi la ilaha ghairuhu adalci Allah ya musu ki kaddara ki gani yau a ce kawai ki dauki yaro a shagonki ko aiki daukar aiki a gidanki komai naka siran jikinta abincinta lafiyanta makarantanta hidimanta wane ne nata kawai sai ta zo sai ta zage ki wata ta zo ta ce ba ni ita bata ma san ki ba wance ta sani ya kika ji abin a ranki to wannan bai kai abin da ake gwama shi da shirka ba saboda shi Allah halitta yayi komai shi ya azarta halittar yi masa komai sai kuma kafirci fana ce ma Allah ne Allah bai isa ba to dan Allah ta ina za a zau ko gwamnatin Najeriya zuka ce mata bata isa ba ya kake gani eh? ya kake gani ballanta na mulkin Allah to Allah ya ce haka abin yake wahum kuma ku sani dan kar ku shiga cikin su su kafiran nan a ranar alkiyaman nan yastarihuna fiha za su rinka yin ihu irin ihun da akwai kira a ciki shi na ba ce na dau ya malikul ya ƙabi alaina rabbuku za su rinka kwantsama ihu suna kai cansu ya ne gadin wuta ka roƙi Allah a kashe mu mu huta bala'i te bala'i ye bala'i ya tsari huna fiha suna ihu suna kira a ciki menene kiran rabbana yanzu ne kuka san rabbana me yasa a duniya ba ku bi shi ba alam ya cikum nadir rabbana za su rinka cewa ubangijinmu akhrijna taimaka ka fitar da mu na'mal salihan wallahi za mu aiki domin ka dufa shiryan annabinka shine na'mal saliha za mu aiki mai kyau kuma za mu bi annabawa ghayra alladhi kunna na'mal ba irin aikin da muka kasance muka yi a baya na saban Allah ba Allahu akbar sai Allah ya faɗa musu wata magana mai bakanta rai wadda za ta ƙara musu ƙuna na zuci bayan na jiki sallah ce kun makara A awalam amirkum? ashe ba ba ku tsawon rai ba A awalam amirkum? ashe ba mu raya ku ba na tsawon lokaci saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana duk wanda ya mutu kafin ya balaga ya kai shekarun shari'a an ya ce mishi wannan cewa awalam nu'ammirkum ya nuna hakkun wuce yarinta kun mallaki hankalin kanku har kun kai mataki da muka raya kudin nan ma ya tazakkaru fihi man tazakkar sannan kuma yanda mai wa'azantuwa zai wa'azantu a cikinku? ku ba mun ba ku tsawon rai ba da har za ku iya gane saƙonmu gaskiya ne Waje a ja'akumun Naziru, bayan tsawon ranku kuma mai gargadi ya zo muku annaziru anan malaman tafsiri suka ce ɗayan biyu ake nufi ma ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kun ji shikira Mannan Allah ya zo littafi ya sauka kuma an karantar da ku shi kun kuma ji an muku gargadin ranar nan na zuwa me yasa baku shirya mata ba an fahimci wannan wasu malamai suka ce ma'anan annadir anan shine a shayb furfura mun raya ku kun yi tsawon rai har sai da kashin ku yayi taushi farin gashi ya fara bayyana a jikin ku shine ma'ana fazuku Allah ce ba wani uzuri yau ku dandana abinda kuka yi shi ya ja muku kuma ina sanar da ku famalil zalimin min nasir duk wani azzalimi bai da mataimaki yau ya shiga inda babu fita ya Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka وقد ذكره الله في هذه الأقسام الثلاثة وقد ذكر الله حقيقة الله سبحانه وتعالى أنبت في هذه هذه الأقسام الثلاثة كم إن كن كلا الله يفذكر كسوا قد أكو الناجين من دخول النار لو أن دراسة كبتا دقشكم شقاوتا معنى أقبا آية دزام جقبا Allah ya ambata mana nau'in mutane uku da za su kubuta daga dawwama a cikin wuta wa na jin sannan kuma ya ambata mana waɗanda ba za su taɓa tsiran ba ma mutlikan kai tsaye zikiran mutataliyan eh, mutataliyan ko ambato a jere ba tare da Allah ya daga kafa ba aya ce ga ta nan zamu ji aya ce guda ɗaya amma a ciki Allah zai faɗi wanda za su tsira da wanda za su shiga wuta sannan su fita da wanda in sun shiga ba maganan fita fi qawlihi ya faɗi wannan a cikin faɗin sa subhanahu wata'ala yake cewa thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina sannan muka bayar da gadon littafin mu shine alqur'ani ga waɗanda alladhina safaina wanda muka zabe su min ibadina daga cikin bayin mu na kwarai faminhum akwai daga cikin bayin na kwarai da muka ba su qur'ani faminhum zalimun li nafsihi akwai mai zaluntan kansa duk zai bayanin sa a gaba wa hun muktasid akwai wanda yake tsakatsaki ne shi ba mai zaluntan kansa ba shi ko ba ɗan gaba dai gaba dai addini ba wa hun sabikun bil khairati amma akwai wanda shi girgen geniya yake a cikin aikin alkhairi in dai ga alkhairi ba zai daga ba sai ya aikata shi wannan ya samu wannan dacewa ne na aikata alkhairi bi idnillahi da izinin Allah ya Allah muna roƙonka dan tsarkin sunayenka ka samu a cikin su zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala mai girma Allah ya sanya rayuwanka ta ƙare a cikin addininsa a cikin komai na abin da yake so yadda da shi ila qaulihi Allah ta'ala bai gushe bai na ambatan har sai dai kai da cewa wallazi wallazina kafaru lahum naru jahannam sune kashi na uku waɗanda suka kafurta ni Allah ne alƙawari suna da azaban wutan jahannama la yuqda alaihim ba za mu hukunci a kansu ba fayamutu za su mutu mutuwa ta zama musu hutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ba kuma za a sauƙaƙa azaba a gare su akan ba kazalik Allah ya ce kama ka muke aikata najizi muke yin sakamako kulla kafurin ga duk wanda ya butulce to ya ce eh, karkasuwa nawa ne a ayan uku sai ce falqismul awwal kashi na farko fi qaulihi zamu fahimce shi a cikin fadin Allah mulkokin sarki da yace wa minhum muqtasidun a cikin waɗanda muka ba su gadon alkur'ani akwai wanda yake tsaka-tsaki wa minhum sabiqun bil khairat kuma a cikin sa akwai wanda yake geniya a cikin alkhairi fa haula'i irin waɗannan waɗanda suke rigen geniya a cikin alkhairi ɗin da tsaka-tsaki annajuna min dukhulin nar ne wanda Allah ya alƙawarin zai kubutar da su daga shiga wuta ba ma za su shiga ba wa yadkhuluna aljanna kuma za su shiga aljanna dukulan awwaliyan shiga na tashin farko biduna hisabin ba tare da an yi musu ƙididdigan ayyukansu ba wala azabin ballatana a yi musu azaba wal farqu bainal muktasid was sabiq bil khairat bambancin da ke tsakanin al muktasid wanda aka ce tsaka tsaki da wanda aka ce as bilkhairat bil khairat yana da geniya wurin aiki alkhairi shine annal muktasida wanda yake tsaka tsaki wane ne shi Ya huwan huwan allazi wajib shi shine mutumin da duk wajibai da Allah ya ce za yi yi zaka sallah kuma akan lokaci in Allah ya ta dukiya za ta ba da zakka ba kuma za ta yanke zumunci da 'yan uwanta misali ke muku don a fahimta wata raka al kuma ya bar abin da Allah ya ce haramun wannan kun ga mutum ya aikata wajibai ya nisanci haramun ko wannan shine al-muktasid tsaka tsaki amma bai tsallaka zuwa ga kuma ya amfanar da wani sai ma wani kaza ba alkhairin akan sa ya tsaya shi shi kadai an fahimta wa amma sabiqu bil khairat wanda ko ake nufi da wanda ke rigen geniya cikin aikin alkhairi huwa alladhi zada ala zalik shine wanda ya dora akan abin da al yayi bi fi'li ar-raga'ib ta hanyar aikata abubuwan da shari'a ta kwadaitar kamar sitta shawwal da ake kai kun ga ai wanda bai yi ba ba za ka ce ya saba ma Allah ba kun fahimta amma wanda ya yi fa ai ka san matsayin shi ba ɗaya ne da wanda bai yi ba to shine wal mustahabba da abubuwan da shari'a take so abubuwan da ake so na shari'a to irin waɗannan su ne suke gaba dai gaba dai sun gama nasu kuma har sun shiga wanda ba wajibi ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu abin da Allah ya fi so kaman bawa ya zo da abin da aka wajabta mishi to sai ce wal qismu tsani sai kashi na biyu qauluhu azza wa jalla fadin Allah mai girma da buwaya da yace faminhum zalimun li akwai cikin wanda muka ba su gadan mu na alqur'ani wanda ke zaluntan kansa suwaye su yace wa haula inna juna min dukhulin nari waɗannan su ne wanda za a kubutar da su za su kubuta daga dawwama a wuta in dakhaluha bi sababi dhunubihim a yayin da suka shige ta sanadiyan zunubansu kaga yanzu harka ta lalace ko dan wanda zai shiga wuta ai magana ta ta baci wato in mutum yana so ya gane bala'in da ke cikin shiga wutar alkiyama ya kwatanta da mutumin da ya je gidan yari a nan gidan duniya kasan gidan yari ba duk wanda ke cikin gidan yari ne mai laifi ba akwai wanda kaddara ta kai shi ba duka ne suke zama masu laifi ba duk wanda ka ji a gidan yaro ne ya zamto laifi yayi aka kai shi ba wani kaddara ne ta bi ta shi bayan da ya iya dole ya saranda ya tafi amma ba wai dan shi din mutumin banza bane akwai irinsu su da ko ba su da yawa to ka tambayi ko da irin wannan ne a yanke ma mutum shekara ɗaya shekara biyu shekara uku a gidan yari na farko dai fa an zabge rayuwarsa ne an lalata lokacin shi ko ba gane ba idan akwai irinsa da ke sana'a kafin ya fito zaka ga shi wancan ya gaba idan karatu ne wancan ya wuce shi ko wani abu na rayuwa sai kaga shi in ya fito sai ya fara daga inda ya rasa to wannan fa ba tare da azaba ba kenan to ina gaci kuma gidan wuta ne jama'a mun fahimci wannan ko wannan yana blinking shi kake magana na to shine sai malam yake cewa a fazzalimu li nafsihi dan haka wanda yake mai zaluntan kansa huwa allazi zalama ha bil ma'asi shine wanda ya zalunci kansa da zunubai wa dhunub da saba ma Allah wasu malaman suka ce idan al ma'asi da az-zunub suka hadu a wuri daya ana nufin manya da kananan zunubai shine wanda ya ta aikata manya da kananan zunubai allati dunal kufur amma dai ba sai kafirci girma ba dan da sun kai kafirci girma ba zai samu rahama ba fa hadha mu'arradun lil uqubati wa dukhulin nar wannan shi abun bijirowa ne da shiga da yi masa uquba da kuma shiga wuta ya bijiro ma kansa abin da zai sa a kama shi kuma a kai shi wuta illa annahu sai dai mu a musulunci mun yadda cewa mu aqida ahlus sunna wal jamaa in dakhalaha in ya kai ga har ya shiga wutan fa innahu la yukhalladu fiha ba zai dawwama a cikin gidan wutan ba yanju yanjuwa zai kubuta zai tsira bima manna Allahu alaihi min tauhid kuma tsiran nan zai same ta ne saboda kyautan da Allah ya masa na tauhidi saboda tauhidi kyautan Allah ne Allah ne kai so mu da rahama kuka ga mu muke addinin nan wasu na nan an haife mu tare sa'annin mu ne amma suna can cikin coci suna ta zagin Allah kuma ba haka suka ga kansu mu kuma sai Allah ya zabe mu muka gan mu anan ne cin Allah ka tabbatar da mu akai wa ikhlasu dini lillahi azza wa jalla da kuma tsantsanta addini ga Allah mai girma da buwaya mallai ce, ammal qismu salih kun ga kaso na uku da nake faɗa muku karkasuwan su fa fi qawlihi zamu faɗe mu fahimce shi ne a faɗin Allah ta'ala inda yace walladina kafaru lahum naru jahannam waɗanda suka kafirta suna da wutan jahannama la yuqda alaihim ba za a yi hukunci a kansu ba na mutuwa fa ya mutu ballantana su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sauƙaƙe musu daga azaban gidan wuta ba kazalika najzi kullu kafur ka muke sakan kawa duk wanda ya kafirci da Allah sai malai ce fa haula'i kun ga wanda ya kuskure ya kafircin nan har ya shiga wuta la matma alahum babu wani kwadayi da za a yi musu fin najati yawmal qiyama na cewa wai ana sa ran ana tunanin ana kwadayin wata rana za su tsira ran kiyama babu maganar tsira duk wanda ya mutu yana kafirci in kace dan wuta ne kai shakka ba kai laifi ba li'annahum lam yuwahhidu Allah azza wa jalla don ba saba ta Allah ba yanzu kuma wani zai mutu bai addinin a cewa na dan wuta ne kafiri ba ya mutu kafiri tsantsa sai wani wani zai cewa yana musulmi ai ba a dai sani ba sai an je gaban Allah mu mun sani kai ne baka sani ba da ka zauna da jahilci jahilcin ma baki da baka san waye Allah baka san darajar shi da kimansa ba kun fahimci magana yawwa bal ja'u bima yanquduhu su irin waɗannan sun ma zo ne da abin da ke warware tauhidi mina shirki kama tun daga shirka wal kufur da kafirci duk wanda ko ya warware addinin Allah kai kuma me zaka yi da shi ba abin da zaka yi da shi ba abin da zaka yi da shi Ana abdullahi bin mas'ud malai ce an karbo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala ce. lamma nazalat a yayin da Allah ya saukar da wannan aya ta cikin suratul an'am aya ta 82 Ya yace allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahun bi zulmin kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba a gaba sai Allah ya ce faula'ika lahumul ko waɗannan su ne waɗanda suke da aminci wahum muhtadun kuma su ne shiryayyu to da wannan aya ta sauka suka ji Allah ta'ala ya ce wanda bai taɓa cakuɗa imaninsa da zalunci ba shakka zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan kalma ta cewa ba su kuma cakuɗa imaninsu da zalunci ba sai ta tsanani a gare su suka ji kalman ta musu nauyi saboda wasu suna ganin musulunta suka yi fa da girman su ma wani ma na iya tuna sanda yake shan giya wani yana iya tuna ma shi ya kashe rai to sai suka ji cewa to in aka ce mutum bai taɓa zalunci ba ta ina za su tsira wa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna la yazlimu nafsahu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muku wane ne bai zaluntar kansa cikin mu fa qala sallallahu alaihi wasallam. sai manza Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace da su laisa huwa kamata tazunnuna ayan ba kaman yadda kuke tsammaninta kuke ɗaukanta kuke fassara ta bane ma huwa kama kala lukmanu libnihi abinda ayan ke faɗi kamar yanda lukmanu hakim ya faɗi ne ga ɗansa yake ce da shi ya bunayya ya kai ɗana ya kai ƙaramin yaro ɗana la tushrik billahi da ɗai karka haɗa Allah da kowa a cikin bauta inna shirka lallai haɗa Allah da wani a cikin bauta la zulmun azim wallahi zalunci ne shi mai girma to sai wannan ya nuna me ake nufi da azulm a can shine shirka an gane ko fafassara bi shirk gashi nan sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu ma'anar azulm din nan da ma'anar shirka ake nufi sai kunul amnu min ta'didil azabi ta yanda idan mutum ya zamto cewan asalin ya kiyaye shirka sai zamto ya kubuta daga dawwaman azaba mutum ba zai dawwama a cikin azaba ba mutukan ya nisanci shirka Shi ne sai ya ce wa an umar radiyallahu anhu an karbo daga na umar Allah ya kare yadda a gare shi annahu fassarahu bi dhanbi ya fassara abin da ake nufi da asalin wato wannan azum din da cewa zunubi ake nufi fa ya al-amnu min kulli azabin sai zamto aminci yana nufin kubuta daga dukkan azaba to idan kuka kalli abin da malam ya kawo fassarar da ke cikin wancan hadisin sai ya ɗauki cewa na wanda suke na farko waɗanda za su shiga wuta su fita fassarar sai na umar sai ya ɗauki na waɗanda ma ba za su shiga wutan ba an gane ko to sai ma ko ƙwalin shekul islam ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ce walladina shakka zalika alaihim zannu anna zulma mashrutun zulma eh, al-mashrut huwa zulmul abdi nafsahu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da ayan can da muka karanta wanda suka yi imani ba su cako da imaninsu da zalunci ba sai suka ji abin yayin musu tsanani har suke cewa wane ne cikin mu bai zaluntan kansa yace waɗannan sahabban wanda suka ji yayi musu tsanani wancan ayan ta musu tsanani har suka yi tambaya sun yi tsammani cewa ne annal zulmul mashruta lallai zaluncin da aka sanya shi a sharadi a kansa aka shanya sharadi a kansa cewa dole sai mutum ya cika ta huwa zulmul abdi nafsahu shine bawa ya zalunci kanshi sun tsammanin ba shirka ake nufi ba sun san kuma in dai har ana nufin mutum kar ya zalunci kanshi ne to dole suna yin kuskure wa annahu la yakunu al-amnu wal ihtida'u kuma tsammanin su shine mutum ba zai samu aminci da shiriya ba illa liman lam yazlim sai dai wanda kawai bai taba zaluntan kansa ba wannan shine tunanin su fa bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama lahum sai man ga Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya musu bayani ma dallahum ala abu jalal bayanin da ya nuna she su ya shiryatar da su suka fahimci cewa anna shirka zulm abinda ake nufi da shirka shine zalunci fi kitabillahi kamar yadda yazo a cikin littafin Allah abinda ake nufi da wannan zalunci shine shirka wa hina idin a wannan lokaci ne fala yahsulul am duk wanda ya shirka to ba zai samu aminci ba wal ihtida kuma ba zai samu shirya ba illa man lam yalbis imanahu bi hadha adh sai shari'a da aminci suna tabbata ne kadai ga wanda bai cakuda imaninsa da irin wannan zalunci na shirka ba dan haka faman lam yalbis imanahu bihi duk wanda bai cakuda imaninsa da shirka ba kana min ahlil amni daga wannan lokacin mutum ya samu aminci cikin ma'abota aminci wal ihtida kuma ya shiga cikin ma'abota shari'a ko ka an gaya ma ko ba a gaya ma ba in dai baka shirka baka sha kudadinka da shirka to ka sa maranka zaka aminta daga wuta kuma kana kan shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama min ahalin istifa'i kamar yadda ne abin abinda Allah ke nufi a cikin ayan da muka karanta a baya da yace ya zaɓi wasu daga cikin bayinsa ya gadar musu da littafinsa fi ƙaulihi kamar yadda muka ji ya faɗa mana a baya yace thumma awrasna alkitaba allazina safaina min ibadina sannan muka ba da gadon. littafin mu ga waɗanda muka zaɓa a cikin bayanmu, mu min ibad fa minhum zalimun li nafsihi kuma daga cikin su akwai mai zaluntan kansa shine zunuban da basu kai shirka ba wa hadha la yanfi an an yu'akhadha ahaduhum bi zulmi nafsihi malan ya kawo fa'ida yanzu kun fahimci duk waɗannan bayanan da muka yi sai nuna cewa mutum kawai zai ji kenan inda yana da tauhidi kawai shi ya tsira kun fahimci magana in kun fahimci bayanan haka zai nuna mutum ya riga ya tsira sai ya ce to hanzari ba gudu ba wa wannan bayanin da aka yi fa na cewa za a tsira daga azaba idan ba a cakuda imani da shirka la yanfi baya kora maganan cewa an yi akhida ahaduhum za a kama ɗaya da a kama mutum bi zulmi nafsi idan ya zalunci kanshi idan lam tub matukan bai tuba ba dan mutum baya shirka bai nuna ba zai shiga wuta ba bai hana ba za a yi hisabi aima ma mutum uba ba Matuƙar bai tuba daga abin da ke na zaluntar kansa ba kama ƙala su azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da buwa ya ce faman ya'mal zarrakin dharratin khairan rahu. duk wanda ya aikata alkhairi ko mun kankantansa daidai da ƙwayan komayya rahu zai gan shi ran alkiyama wa man ya'mal mithqala zarrakin sharran ya rahu. duk wanda ya aikata aiki na sharri daidai da kwayan komayya shi ma zai gan shi a ranar alƙiyama. an gane wannan fa'idar da ya kawo a ƙarshe rufe da ita shi ne cewa kar mutum ya miƙe ƙafa ya ce aitin da baya shirka shi ba zai shiga wuta ba to shi ne sai ce wa ƙad sa'ala abubakar radiyallahu anhumun nabiya sallallahu alaihi wasallam an zalik haƙiƙa sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan bayani da muke yi faqala sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayyuna la ya'malu su'an wane ne mu baya aikata laifi ne kam waye cikinmu da ba a samun wata rana a rayuwar shi yayi kuskure yana sane ko baya sane fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ababakar kun ji girmama ku ya kira ce ta girmama ya ababakar ya kai sayyidina abubakar mai daraja wannan zaluntan kan da aka ce mutum yana yi har kake tunanin mutum ya za a yi bai zaluntar kansa ya ce da shi alasta tansab ashe wahala baya samun ka wata rana ki aiki ki ji ligis in kin kwanta kaman gawa kamar yadda kuke cewa ki ji baki iya tashi sai da kyar ki ji kin gaji kin shiga wahala a ce yi kaza ki je kaza kin je kasuwa kin siyo kaza kin manta kaza kin koma duk kokarin tsara mutuncin ki ko kasuwa ko aikin ofis ko wane ne ko likita ko menene yace ashe baka shan wahala alasta tahzan ashe wata rana ba kana zaune cikin farin ciki sai bakin ciki ya shigo maka ba tare da ka iya kaga bakin cikin ba dole ya faru yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yace alasta tusibuka alla'awa'u ashe wahalhalu ba sa samun ka kai ta wahala kan wani abu ɗaya kai ta nema ƙarshe ma ka zo ka same shi ba wani ma ka sa kuɗi wani ka sa lokaci ashe ba kukan shiga layin zaɓe ku zaɓa hana ku abinda kuka zaɓa ba wata tun asubahi ta je ta kafa layi har aka ba da lamba akwatin zaɓe ya fito misalin ko sarai ma kuwa wani ga shine ne da ke gaba kuma wallahi ba za mu daina ba ko don mu kara musu nauyin azaba ran alkiyama ko ba shi kenan ba in sun ga dama su ta murdewa ran da za a murde su za ku gani hmm? a akai zo mu je aminu bai gane karatun ba fada <laughs> Allah shirye ka aminu fadhalika ma tujzauna bihi to wannan da yace alasta alasta sabu. ashe baka wahala alasta tahzanu ashe baka jin bakin ciki wani lokaci alasta tusibuka allawa'u ashe wahalhalu ba su samun ka fa zalika ma zauna bihi ai wannan shine abin da ake saka muku da shi wannan shi ne wannan kun san duk duniya ba wanda zai mutu face akwai guri a ran shi da ba zai cika shi ba ni ma haka wallahi hajiya kin san babban guri na da ba zai cika ba in ga annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido ni da shi na yi guri akwai kalmomin da ba zan taɓa ya su ba sai ga ni gashi wallahi tallahi to kin ga wannan gurin na san cewa ba zai yiwu ba ya riga ya tafi to duk dan adam zai tafi a kona abu da yake so amma abin ba zai samu ba sai dai alhamdulillah idan alkhairi kai nufi Allah zai cika maka lada fa bayyana annal mu'mina sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ma sayyidina Abubakar a wannan hadisi cewa lalle shi mu'mini Allah ka sa mu mu'minai ne allazi idza taba wanda idan ya tuba da khalal jannata zai shiga aljanna qad yujza bi sayyi'atihi hakika irin wannan mumini zai shiga aljannan ana masa sakayya ne da munanan ayyukansa fi duniya a nan gidan duniya ana kankara munanan ayyukan ne bil masa'ibi ta hanyar wasu musibu da suke samunsa ko a jikinsa ko a dukiyansa ko a lafiyarsa ko a kaza ko a menene allati tusibuhu wanda zaka suna samun mutum kowa zaka ga da irin nashi yanzu ke fa matsalar da kike jin ta dame ki a wurin wata ita da a ce wannan ne matsalar ta to da shikenan ta zauna lafiya kun fahimta mala akwai abokin mu fa da rashin lafiya wuyan shi aka huda yake numfashi ba, wallahi tallahi wuyan shi ta nan wurin wani rami da ke wuya ta nan yake numfashi wakilin yanzu duk ihun ki nefa ba su barin wuta ne baki ta abinci ba kin zauna da yunwa to ga wani ki ji basifar da ake ciki karshe ma ya rasu wallahi kun fahimci magana sai da Allah ya masa rasuwa to yanzu Allah ya masa rahama to yanzu dan Allah in tambaye ku da a bar mu a wannan wahalar da a ce a kai mu kabari yau kuma amsa kun yi zugum da a ce mu zauna da wannan tunubiyan da muke ciki da a ce yau kabari duk kafin magariba duk a kai mu kabari a rufe eh? gara ta zama haka eh ok in akwai nema a kabarin to albishirinku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya baka tsawon rai kai aikin alkhairi shi ya fiye maka shi kuma din fa ban taba ganin wanda waiwaji ya ƙi jinin shi kamar tunubu ba ban zan laifin da ya ma waiwaji ba eh azkaru sabai haka waiwaji gaskiya ku je ku gaya masa ya tuba ya nemi gafaran waiwaji don yanda waiwaji ke fushi da mutumin nan ina jin tsoron kar damina ta zo kwaran kwatsa ta faɗo mana Allah ya shirya mu ne kawo mana gyara da ɗauki duk wanda ya addabe mu Allah ya addabe shi ne shiriwa kuma Allah ya shirya shi ku zo mu tafi ku kyale sabon su. sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin cewa lallai mumini idan ya mutu zai shiga aljimin wuce nan ko faman salima min ajnasi az-zulmi ko haka ne faman salima duk wanda ya kubuta min ajnasiz zulmi salat daga jinsin waɗannan zalunci guda uku wanda muka ji a cikin ayan da ta wuce kana lahul amnu tam to wannan yana da aminci cikakkiya wal ihtida'u kuma yana da shari'a cikakkiya ita ma faman lam yaslim min zulmi min zulmihi nafsuhu duk wanda bai kubuta daga zaluntan kansa ba shine wanda sai na Umar yace zunubi kenan ko kana lahu al amnu wal ihtida mutlaqan yana da aminci da shiriya ta kai tsaye amma dai zai iya cimma matsala bi ma'ana abin nufi shine annahu la budda an yadkhula aljanna lallai ba makawa wata rana dai Allah ya ce zai shigar da shi aljanna kama wa'ida bidhalika fil ayati al-ukhra kama inda Allah ta'ala yi alƙawari a wata aya ta daban da muka ji wa qad hadahu Allah ila siratil mustaqim haqiqa Allah ya shiryatar da shi zuwa ga tafarki madaidaiciya alladhi takuna aqibatuhu fihi ila aljanna wanda zai zamto ƙarshen <coughs> al'amarinsa a cikin wannan shine zuwa aljanna wa <coughs> su lahu min naqsil amni kuma zai safe shi ta waya na aminci wal ihtida da shirya. bi hasbi ma na naqasa min ibadihi gwargwadon yadda mutum ya tauye imaninsa gwargwadon yadda mutum ya bar imaninsa ya lalace gwargwadon yadda zai nesa da samun shirya da aminci bi zulmihi nafsihi matukan bi yana zaluntan kansa Allah kai mana tsari ina da minti taran shiga gaba al al-mujibu thani sai tabbaci abu na biyu da ke tabbatar ma mutum da tsira yanzu wannan gaba ɗaya haƙƙin Allah muka ji babba sai magogin ƙarfe babu zaɓi sai dai biyayya ya Allah samina wa ata'ana mun ji kuma ka bamu iko mai makaɗa to ga kuma gwanin mu na biyu wanda ta hanyar shi ne za mu samu yardan Allah shine ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wa la ilaha illallah jama'a ku gode ma Allah da sunna wallahi mun gode ma Allah da ni'imar sunna ku zo ku ji kun san sunna ana karanta ta daɗi gare ta abu na biyu da ke sa ki tsira duniya da lahira shine ki bi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da daɗi ba daɗi kar ki rinka awo da, da awon yan duniya zan wahala ke ce wahalalliya mu da muke sunna wallahi ba wahala muke ba duk abinda muke wallahi daɗi muke ji fal inayatu bi sunna lallai ku sani yan uwa kulawa da sunna kulawa da sunna tun daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam cin abincinsa shiga banɗakinsa ibadansa mu'amalansa kasuwancinsa komai ka kula in za ka yi ka yi annabawiya irin ta annabi kulawa da biyayya sunna irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama wal al mubarak da kulawa da wannan shari'a mai albarka duk ahlus sunna sai ka yana albarka aminu eh alladhi kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kansa ta'alluman ka kula da sunna wurin koyan sunna ka koyo ta ka gane ta fiye da yadda kake gane babanka wa amalan ka kuma kula da ita wurin aiki kar ka koyo ka bar shi a littafi idan ka gane yi abinda malaman algarkawi ya gaya mana ɗauko ta daga duniyan karatu kawo ta duniyan aiki yu'addu idan kai haka ana kirga wanda ya irin wannan min asbabin najati min asbabil azima daga cikin manya-manyan dalilai lin najati yawmal qiyama da suke mutum mutun tsiraran alkiyama ka je lahira a ce me yasa kai kaza ka ce na karanta annabin Allah yayi ya Allah a duba a ce eh haka kuma yace ayi to kai ka gama daga nan ka tsira qala al imam malik? ga manya za su yi magana wannan yasa imamu malik bin anas dan anas Allah ya masa rahama ya ce, man aradan najata kun ga maganan ko layi daya bata kai ba ko mika'il jalayi a karkashin ta man aradan najata duk wanda ke so ya tsira a duniya ko lahira fa alaihi bi kitabillah to wallahi tilas ne ya riko da littafin Allah ya zama dan kato a'a wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa sallam ka ji fukafukai biyu da ke sauke ka a jannatin jannatin al a'la kai san riko da littafin Allah kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala rahimahullah haka nan imamu malik Allah ya masa rahama ya ƙara cewa aminu ka ji kai kuma wannan as-sunnatu safinatu nuhin sunna jirgin annabi nuhu ce man rakibaha naja duk wanda ka je hau jirgin annabi nuhu ya kai labari wallahi wanda bai hau ba fa hala bai na al-mawj fa kana min al duk wanda bai hau ba Allah ce ruwa na sa na mai da sama kasa na tafiyar da yan banza mana to amma wanda ya hau sai ga shi har yau mun dosa ni sunna sanadiyan wanda suka hau kun san daɗin ka zama halin sunna duk wanda ya amfana da kai dan ka mutu baka mutu ba tunda abin da kai na alkhairi yana nan wasu na yi wasu sun koya wasu za su ci gaba shi yasa ake so a shuka alkhairi Allah ka sa shuka wanda zai amfane mu Imam Malik Allah ya masa rama ya ce sunna jirgin annabi Nuhu ce duk wanda ya hauta ya tsira wa man takhallafa anha gharik duk wanda ya jinkiri barinta ya halaka ta tafi ta bar shi kuma Allah ya halaka shi to sai malai ce fa inna dunya kun ga rayuwar duniyar nan ƴan uwa da muke ciki mithluha mithlul bahr misalinta in za a kwatanta misali da rayuwar duniya kamar misalin teku ne ruwa Alladhi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi irin ruwan da ya zamto ba makawa duk wanda ke so ya rayu sai ya hau ya tsallake shi zai je cin matsan dauriya ya rayu yaqta'uhu ila sahil wato wani teku ne wanda zai ketarar da shi zuwa ga gaba Alladhi fihi duruhum irin gaban da nan ne gidajen su suke yanzu misali wanda zai can laken kogi in ya bi ta rafin guza ba sai ya kwale-kwale ba ko ba nan hawa ba idan ya ce ba zai hawa zai je gida rana, <laughs> sai dai ya kare a hayin na iya nake ga ko ba haka ba ne yawwa to shi ne ce a can tsallaken gaba gidajen sai ke wa tsanuhum da garuruwansu wa mustaqarruhum da wurin da suke wurin zamansu wala yumkinu qat'uhu kuma mutum ba zai iya samun ikon ya ƙetare wannan ruwan ba illa fi safinatin najati sai ya hau kwale-kwalen tsira fa arsalallahu rusulahu Allahu akbar sai shine Allah ya aiko jakadunsa manzanninsa tu'arrifu al'umam su zo su koyar su sanar da al'ummomi ittikhadha sufinin najati yanda za su hau wannan kwale-kwalen tsiran su ga Allah ka su je inda su yake so wancan gidajen nasu yana nufin aljanna da ake so aje wa ta'muruhum kuma su umurce su bi amaliha da yanda za su samar da ita kwale-kwale din ha da yanda za su hau ko su san da za su tuka ta su hau to menene wannan abin da manzannin suka sanar na tukin kwale-kwalen na farko shine a tuhu? ma Allah biyayya karka taba haɗa biyayyan Allah da na wani Kar ki taɓa samun tunani na biyu a cikin abin da ga Allah ce nan za a bi kar wani ya gaya miki maganan banza nonsense ture shi ki bi Allah ture shi ki bi Allah ba abin da zai faru in ya ga dama ya kashe ki an kashe matan fir'auna Allah ya ce ya gina mata gida mai asara in ya ga dama ya daddatsa ka an daddatsa Khubayb bin Adi annabi sallallahu alaihi wasallam ce na shi da fukafukai yana tashi a aljanna yanda yaso me asara fa'atuhu jama'a ku bi Allah wallahi ku bi Allah duk nasara na cikin bin Allah Allah kuma ka ba mu ƙarfin halin da za mu bi ka fiye da yadda ranmu yake so wa rasulihi mu kankama biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar nan na da wahala kuma duk wanda zai zo wurin ka yaudara ka zai amma annabi ba zai yaudare ka ba ba zai ha'ince ka ba ya ma zo ma da rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka a rike sunna ya ku ɗan uwa a bi shi sau da kafa me ake nufi da ba'a yi na yi bari na bari shine ɗa'a. wa ibadatuhu wahdahu to wannan tsiran shine bauta ma Allah shi kadai wa ikhlasul amali lahu a tsantsanta aiki gare shi wa tashmiru lil akhirah kuma a dage dambe a yi da gaske dan aikin samun lahira wa iradatuha kuma in ka tashi yi ka nufaci lahiran karka nufaci duniya da aikinka wa sa'yu laha sa'ayaha kuma ka tashi kai faɗi tashin lahira kamar yadda ka san kana neman kuɗi kasuwa za ka tafi in kana neman ilimi makaranta za ka tafi to lahira ma sai da bautan Allah kar ka zauna baka bauta kuma ka ce lahira kake nema lokaci ya ne waji to ina ga kai hakuri in gama wannan layin sai mu tsaya fanahadal muwaffaquna wa rakubis safina nan ne sai Allah ta'ala wanda suka dace sai suka yunkura wa rakibu ne nan wa rakibu safina suka hau asalin wato wannan kwale-kwale din wanda suke so su tsallake wa ragibu an haudil bahri sannan kuma suka kyamaci kutsawa cikin teku gaskiya nan fa ba zai fito ba ka yaƙuri ne mu je can kasan ba ka bala gane karatun ba in nan yi sauri wa radibu an an haudil bahri sannan sai suka kyamaci kutsawa cikin teku ma'ana su fada sai kundun bala ba tare da sun hau kwale-kwalen ba kun san an ce ai kwale-kwale za a hau to amma sai ba su ce kawai za su fada ba ba za su hau kwale-kwalen ba lima alimu kuma sun yi haka ne sun ki kutsa wanne suke daska kwale-kwale saboda sun san cewa annaku la sa'u khawdan wala sibahatan cewa kutsawansu ko su yi iyo a cikin ruwan ba zai kai su ga gaba ba dole sai sun hau kwale-kwale shi yasa masu hankali sai suka jira suka hau kwale-kwalen ma'ana suka biyayya ga Allah da manzansa wa Hamka, wanda ko suke wawayen mutane ne fastas'abu amalas safina sai suka sai suka wane wahala suka ga na hawa wannan kwale-kwale din suka ga wahala ne hawa kwale-kwale din shine wa alati hada na'urorinta war rukubu ha suke ga hawa kwale ma bata lokaci ne wa qalu sai suka ce nakhudul bahr mu kawai mu kutsa cikin tekun nan ne wa idan ajazna ajazna in muka ga mun kutsa mun kasa fita daga tekun ba sibahatan sai mu ci gaba da iyo har sai mun fita daga tekun kaga wannan ganganci sunan shi wahum aktsaru ahli duniya wannan mutane kashi na biyun sune mafi yawa a gidan duniya yan kundin bala fa khaduhu sun kutsa ma rayuwa ne falamma ajazu a lokacin da suka kare suka ga rayuwar ba haka ake mata ba adil khawzi sun kutsa sun gaji da kutsawa aka zo fi sibahati sai suka fara iyo hatta adrakahum al-gharq har sai da nutsewa ya cin musu suka nutse wa naja ashabu safina su ko wanda suka suka bi sunna suka bi Allah da manzansa sai suka tsira ma abota kwale-kwale kenan kama najau ma nuhin alaihi salam kaman yanda wanda suka hau jirgin annabi nuhu suka tsira wa gharika ahli al-ard wanda suke doran kasa ko masu sabo duka suka nitse fata'ammal dan haka kai ma dan uwa musulmi ka zurfafa tunani hadal masal a cikin wannan misali da na baka wa hala ahli dunya sannan ka dawo ka kalli rayuwar yanda yake a mutane yanda mutane ke rayuwa a duniya ta bayyana laka zai fito maka a fili a sarari zaka gane cewa muqadibatu mutabaqatuhu lilwaqi wannan abin da na faɗa ya dace da halin da mutane suke a yau Allah ka datar da mu to an nuna min lokaci ina ganin a nan za mu tsaya insha Allah Allah ya kai mu gobe sai mu tashi fa min mujibatin najati al inayati bi sunnati nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana